sannan kuma kai kadai muke neman taimako a wajen shi za mu tashi yau a cikin yarda Allah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici talabul hidayati min Allah tabaraka wa ta'ala cewa ihdinas siratal mustaqim Sheikh radiyallahu ta'ala anhu yace ma'anar shi neman shiriya ta bawa daga Allah mai albarka da ɗaukaka cewa kamar a nan duk mai karanta fatiha in ya zo ihdinas siratal mustaqim yana roƙon Allah ne shirya daga gare shi ya zuwa ta farki wanda yake madaidaici wasiratul mustaqimu shewa ya ce to wanne ne ta farki madaidaici wanda a kullum cikin fatiha muke cewa Allah shirya da mu ya zuwa gare shi sai shewa ya ce wasiratul mustaqimu tafarki madaidaici huwa siratul anbiya'i shine tafarkin annabawa tafarkin da annabawan Allah alaihi salatu wassalam suka tafi a kai har suka haɗu da Allah wal na kuma tafarkin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala to sai kuma ba ya ci gaba da cewa siratal ladina an'amta alaihim ma'ana kamar da kace Allah muna roƙonka ka shiryar da mu ya zuwa tafarki madaidaici to kamar ka yi ƙarin bayani ne amma a ka'idan malaman balaga ka yi badali ne ka ce Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici kamar ana son aji to wanne ne tafarki madaidaici sai ka ce siratal ladina an'amta alaihim shi ne tafarkin waɗannan waɗanda ka yi ni'ima a kansu al'ambiya ushewa ce dama su annabawa fihim man anamallahu alaihim a cikinsu akwai wanda Allah ya yi ni'ima a kansu har su ne Allah yake cewa an yahsuduna nasa alama atahum matahum Allah min fadli koko suna yi mutane hasada ne a bisa abin da ba su suka ba kawunan su ba Allah ne madaukakin sarki ya ba su daga fadalar shi faqad atayna ala ibrahim ibrahim alkitaba Allah subhanahu ta'ala ya ce haƙiƙa mun ba iyalan annabi ibrahim alkitaba littafi wal hikmata kuma mun ba shi shari'a wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki wanda yake mai girma don haka daga cikin annabawan Allah da manzanni akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi nema a kansu fihim man an amallahu alaihim a cikin annabawa da manzanni har yanzu akwai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi nema a kansu fa jama'u sai suka haɗa bainal mulki wan nubuwati suna da mulki kuma suna da annabta fihim ibtalahu Allahu sannan har yanzu daga cikin annabawa da banzanni akwai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya jarrabe su bi balaya azimatin da musibu masu girma da musibu masu yawa law qala siratal ladina tuliu da mai addu'a a cikin fatiha zai ce siratal ladina tuliu wata hanyar waɗannan da aka yi majarrabawa da a ce fatiha daidai wajen siratal ladina an'amta alaihim sai aka zo da cewa siratal ladina ta farkin waɗannan da aka jarraba au siratal ladina utilu ko Allah ka shirar da mu tafarki madaidaici farkin waɗannan da aka kashe au siratal ladina dubihu ko ku Allah ka shirar da mu ya zuwa tafarkin nan madaidaici farkin waɗanda aka yanka to la khafa abdu min hadha to da ba kowane musulmi zai iya wannan addu'a ba to sai aka lullube domin a cikin annabawan ba dukkan su ne aka manema ba akwai waɗanda aka jarraba har da yankewa kamar annabi zakariya kamar annabi yahaya annabi zakariya cikin bishiya ya shige da ya shiga bishiya suka yi zarto min shar irin zarto din na mai kai biyu suka rabu gida biyu wasu na can bangaren wasu na na bangaren na can bangaren sai su tauso nanan sai su ja sun azo zarton a saman farkon bishiyar wani rasunta suka rinka yankawa suna yankawa har zartan nan ya hau a tsakiyar madigar annabi zakariya har kaifi ya fara taba shi annabi zakariya ji kaifi ya fara taba shi kamar ya yi motsi ko ya yi magana allah subhanahu ta'ala ya mishi wahayi cewa kar ya ce kala ya yi shuru yana da zakaya daga wajen shi annabi zakariya ya har suka raba bishiyar nan biyu daidai suka karta ta biyu rabin shi na wannan bangare rabin shi na wannan bangare to shi ma wannan ni'ima ce ga gaga ba ni'ima bace ba to shine shehu radiyallahu ta'ala yake muna tafsili a cikin fatiha da muke cewa Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗannan da kai ma ni'ima wani ludufi ne na Allah ba a ce tafarkin waɗannan da ka ba aka yanke ba ba a ce tafarkin waɗannan da aka kashe ba da mutum ba zai roƙi cewa Allah ya sa ya cikin hanya waɗanda aka yanke ma'ana shi ma a yanke shi kaga ba zai iya wannan ba kowa ne ke da karfin imanin zai iya wannan addu'a ba to amma sai aka lullube aka ce tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu ai kowa na son ni'ima ko kaga har yanzu ba a samu wanda yake jin tsoron karatun fatiha ba saboda ya ji an ce tafarkin waɗanda kai ma ni'ima alhali ba duka ba ne aka ma ni'ima sun gamu da jarrabawa sun gamu da jarrabawa kamar yadda ce annabi haya yankan rago aka yi mashi ni ba gani shi kan shi ɗungurungun alaihi salatu wassalamu menene abin gamu da shi a ta'if ba a ta'if ya je ta'if suka cuna mishi wawaye da tsagerun yara suna jifa suna bugu suna jifa suna bugu tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya tafiya har ya kai jini na buga shi bai iya tafiya yana ganin jiwa alaihi salatu wasalamu sai ya zauna in ya zauna daga cikin tsagerun yaran nan sai wani ya zo ya rika hannu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tashi tafi mana tashi ka ruga mana manzo Allah bai iya ba to duk irin waɗannan jarabawa annabawan Allah da manzanni sun gamu da shi amma hikima ta Allah a cikin fatiha sai aka lullube wannan jarabawa mai nauyi sai aka ce ta farkin waɗanda ka yi nema a kansu eh gaskiya ne akwai kuma cikin annaban da Allah ya manema kamar annabi Sulaimana Allah ya bashi mulki Allah ya bashi mulki kaga ga annabta ga mulki ya mallaki ba mutane kaɗai ba har da dabbobi da tsuntsaye ya mallaka kaga lalle a cikin annabi akwai waɗanda aka yi man'ima ɗin to amma ba dukansu ba wasu kuma jarraba su aka yi da jarrabawa take mai nauyi to shewa ya ce da za a ce tafarkin waɗannan da aka jarraba ko tafarkin waɗannan da aka kashe ko tafarkin waɗannan da aka yanke to la khafal abdu min hadha lalle da bawa ya ji tsoron yin wannan addu'a walakin ta'alifan lil abdi sai dai don tattaro zuciyar bawa watan shi lahu kuma a sanya shi cikin nishaɗi ai duk rayuwa tana son ta ji ta cikin nema don sanya nishaɗi gare shi wata ɗiban li don kuma a daɗaɗa ma tunanin shi alatu sai Allah ya ce siraƙan ladina an'amta alaihim tafarkin waɗannan waɗanda ka yi nema a kansu laisa kullul anbiya'i mun'aman alaihim shehu ya ce ba dukkanin annabawa bane aka yi nema a kansu ba'aduhum mubtalan wasunsu ma an jarrabe su bi ashaddil balaya da mafi tsananin musibu minan nabi'ina na daga annabawa wasu siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da nagartattun bayan Allah wa hasuna ula'ika rafiqa wannan abu yayi kyau waɗannan su ne ababen tarewa su ne ya kamata bawa mumini ya fatar zama tare da su Allah ka shirar da mu ta barkin waɗanda ka yi ni'ima gare su na annabawa da waɗannan da muka ambata ghairil maghdubi alaihim ya Allah ba ta farkin waɗannan da kai fushi a kansu ba wara da shewa ce hadisi ya zo anir rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine aka saukan mu da alqur'ani din shi yafi kowa sanin meye manufar Allah a cikin ayoyin Allah to hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam da cewa da Allah ya ce ghairil maghdubi alaihim banda waɗannan da kai ni'ima a kansu kai fushi a kansu to hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahumul yahudu sune yahudawa yahudawa ne Allah subhanahu wataala ya hushi a kansu wa wasafahumul qur'anu kuma alqur'ani ya sifanta yahudawa bi annahu da cewa gudiba alaihim an yi fushi a kansu Allah ya fushi a kansu al-yahudu shehu yace yahudawa humul ladina alimu sune waɗanda sun sani amma walam ya'malu bi ilmihim amma ba su yi aiki da sanin nasu ba fa ghadiballahu alaihim babu shakka akwai takaici mutum ya sani kuma ki aiki da sanin ya fi ban haushi har dama dama a ce dama mutum bai sani ba sai a ce ai jahilci ne amma wannan ya sani sai kuma ki aiki da sani din to shi yasa yahuda suka kasance a cikin fushin Allah li'annahum kanu bihi qad alimu wa jahaduhu jaharatan wa hainamu ai sun riga sun san manzon Allah sallallahu alaihi Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana alqur'ani yana cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum su yahudawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwas kamar yanda sun kasan ƴaƴansu yanzu ɗanka na fitowa cikin gida kana kofar gida a zaune ka koma kana cewa wane ne wannan ɗanka na cikin ka fa ɗan shekara goma sha biyar ko sha bakwai ya fito ya duka ya gaishe ka sai ka ce wane ne kai muddin da kana da hankali sai in ka taɓu ko amma dai kana tare da natsuwarka da hankalinka ba za ka koma kana binciken ɗanka wai wane ne ba to haka yahudawa suke sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya gaya mana ya'rifuna hu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka san ƴaƴansu Abdullahi bin Salami na radiyallahu ta'ala anhu yace wa ma'rifati li Muhammadin ashaddu yace kai ni wallahi sanin da nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsanani fiye da sanin da nema dana na ma fi sanin manzan Allah fiye da na ma fi sanin manzan Allah sallallahu alaihi sallam fiye da ɗana in ji Abdullahi ibn Salam domin gaskata cewar Allah ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahum sai ya ce na fi sanin manzan Allah sallallahu alaihi fiye da ɗana to wanda ka sani fiye da ɗanka kuma za ka dawo ka koma kana cewa baka san kowa ne ne ba sai yayi bayani to haka yahudawa suke wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya wuce sai ya gamu da wani bayahude matashi aka bayan annabi sallallahu alaihi ya kira shi zuwa ga kadaita Allah da bauta ma ubangiji subhanahu wataala sai ba yahuda ya ce to kai da kake kira na zuwa ga yadda da samuwar Allah da kadaituwar shi kuma in bauta mashi shi kadai halin kai wane ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ni manzon Allah ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku gabaki daya manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da mishi bayani can sai ya shiru sai annabi sallallahu alaihi ya ce mishi ina hada ka da girman Allah tunda su yau da suna cewa sun yarda da Allah sun san akwai Allah amma kila ta wata huska wal in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda ay qulun la suna cewa wai Allah ne ya halicci sammai da kasai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina hada ka da girman abin da kake ganin girman shi ina hada ka da girman abin da kake ganin girman shi yace sifofin da ake karanta muku na annabin ƙarshen zamani a cikin attaura tsakaninka da Allah akwai wata sifa guda wadda baka ganta gare ni ba akwai wata sifa ɗaya daga cikin sifofin da ake karanta muku na annabin karshen zamani wanda ba ni da ita da yahudan na ya kalli gabar ya kalli yamma ya kalli kudu arewa ba kowa daga shi sai manzo Allah a cikin lungun nan sai ya ce tabbas babu wata sifa guda daga sifofin da ake karanta muna na annabin karshen zamani wanda baka da ita duk sifofin da ake karanta mana na annabin karshen zamani ba wadda ban gani gare ka ba manzo Allah sallallahu ya ce to me yasa ka imani tunda duk ka san haka suna cikin wannan magana da annabi sallallahu alaihi sai ga wani ya fito ta wani wuri kawai sai yahudan nan sai ya kwala ma wancan kira sai ya ce zo mana sai ya ce wai ka gan wai riya yake yi wai Allah ya aiko shi wai shi ne yanzu annabi ina fata an fahimta wanda ya gama watan tabbatar da cewa duk sifofin annabi karshen zamani sun bayyana ga manzon Allah amma ganin ga na ukun su ya zo kuma nan take ya juye ya ce wai riya yake cewa shi annabin Allah ne ashe ka kaga masu irin waɗannan ɗabi'u lalle sun cancanci fushin Allah to shi yasa sai ya zanto cewa su yahudawa su ne al almagdubi alaihim to shine duk musulmi a wajen sallah sanda ya roki Allah ya shirya da shi tafarkin annabawa da manzanni sai kuma ya roki Allah ya tsare shi daga shiga tafarkin waɗanda Allah ya fushi a kansu su ne yahudawa ƙur'ani ya sifanta su da cewa an yi fushi a kansu shine kuma shi ya gaya mana dalilin cewa humul ladina alimu wa lam ya'malu bi ilmihim su ne waɗanda sun sanin amma ba su yi aiki da sanin ba fa ghadiballahu alaihim sai Allah madaukin sarki ya yi fushi a kansu wala dallin sannan Allah ina roƙonka ka shirya da ni ta farki madaidaici ba ta farkin waɗannan da suke batattu ba ware da anir rasuli shi ma hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahumun nasara su ne nasara su ne abdullun su sun ɓace iyakar gaskiyar su suke yi amma kuma sai dai kash sun kuskure sun bace an nasara shi ya ce su nasara dallu an tariqi sun ɓace gabarin hanya ma'arafuhu ba su san hanyar ba ma'araful haqqa ba su san gaskiya ba hum jahalatun faqat su jahilai ne kawai to ai ko kaga in akwai dama gara jahilin da bai sani ba da wanda ya sani ya take sani din shine wani mawaki yake cewa idza kunta la tadri fatilka musibatun fa in kunta tadari fal musibatu a'zamu in baka sani ba musiba domin jahilci bala'i ne amma sanda ka sani kuma to sannan musiba kuma ta ƙara girma domin ba kuma hanzari da zo da mutum ya zo ya tafka wani abu aka ce kai ya aka yi kai abu kaza ya ce wallahi tallahi ban sani ba ai za a dan kashe wuta ko za a dan raga mishi a ce to kakka saki to shi ko wannan an tabbatar da ya sani kuma sai ya aikata da Allah akwai uzuri to shi yasa shi yasa wannan malami yake cewa idan kunta la tadri fa tilka musibatu in baka sani ba musiba ce fa in kunta tadri fal musibatu a'zamu in kuma ka sani to sannan musibar tafi girma domin ba ba uzuri to Allah ta'ala ka kai muna afuwa Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka sani su nasara dallu an tariqi ma'arafu ma'araful haqqa ba su san gaskiya ba hum jahalatun faqa su jahilai ne hatta ja'alul abda rabban kai in banda cikar jahilci me zai sa a sanya bawa a matsayin ubangiji ai kaga iyakar jahilci kenan a ce a sanya bawa a matsayin ubangiji min shiddati jahalihim saboda tsananin jahilcin su wa hamaqatihim da wautar su ai a cikin kafurci a cikin shirka bayan watan bata bayan a jahilci to kuma akwai cikakken wauta domin ya isa rashin hankali ya isa wawanci a ce mutum ya je daji ya sassaƙo ice da kanshi ya mayar da icen nan kalar siffar da ya kaso ko ya mai da shi biri ko ya mai da shi kare ko ya mai da shi jaki ko ya mai da shi shanuwa kuma amma ya tattalo shi kawo cikin ɗaki ajiyewa kuma shi yake karɓar umarni gare shi don Allah akwai wauta da ta kai wannan akwai wawancin da ya kai wannan in mutum zai amfani da hankali ne da dab da iccen da ka sassaƙa ko dutsen da ka sassaƙa da kai da ka sassaƙa shi da shi da kai ka sassaƙa shi wane ne ya cancanta ya saurari umarni daga wani ai kamata ya ce ya saurari umarni gare ka don kai kai mishi gatanci ko ka je ka rabo shi a cikin daji ka zo ka mai da shi wata sifa mai kyau misali to ai kaga shi ya kamata ya karbi umarni gare ka ba kai kuma kai ne zaka lalace ka koma karɓar umarnin wanda ka yara ba ka sassaƙa shi to shi yasa a cikin a cikin kafurci bayan batar bayan jahilci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 ومما رزقناهم ينفقون mun ƙara sura ta farko daga cikin surori 114 waɗanda alƙulani ya ƙunsa kuma ita ce surar da ake buɗe dama alƙulani da ita kamar da muka yi bayani a jiya suratu fatihatul kitab za mu shiga a sura ta biyu mai suna suratul baqarati sura mai ɗauke da ambaton albakara shanuwa idan ba manta ba a jiya na yi bayanin cewa malaman ulumul qur'an sun faɗi hikimomi ko ta hanyoyin da ake sanya ma sura suna ina gaba manta ba cewa ana sanya ma sura suna ne ta hanyar hanyoyi guda uku hanya ta farko a iya sanya ma sura suna da aikin da take yi sai a sanya ma sura suna ta dalilin aikin da take yi a iya sanya ma sura suna ta mazmunin ta abin da ta kunsa a iya sanya ma sura suna ta wata kalma da aka ambata a cikin sura din har muka yi bayanin cewa suratu fatihatul kitab dama al-fatihatu wato ismul fa'il ne al-fatihatu mai budewa kamar inda namiji ne a ce al-fatihu al-fa'ilu kenan ismul fa'il ne wanda ya aiki mai budewa alfatihu mai budewa namiji alfatihatu mai buɗewa mace don haka ita alfatihatu an ce mata alfatiha mai buɗewa. saboda ba yanda za a karanta alkur'ani ba a fara da ita ba don haka da ita ake buɗe karatun alkur'ani an sanya mata suna alfatiha mai buɗewa saboda ba yanda za a yi sallah ba fatiha da ita ake buɗe sallah da ita ake bude karatun sallah kenan in mun fahimci haka surar da muka kare suratul fatiha an sanya mata suna da suratul fatiha akan wacce fuska ne aikin da take yi shine na buɗe karatun alkur'ani na buɗe karatun sallah to sai aka sanya mata sunan aikinta amma ga baki ɗayanta babu inda lafazin alfatiha to yanzu ko akwai babu ka kenan ashe an sanya mata sura da me da aikin da take yi to sai wannan sura ta biyu yanzu ita kuma an sanya mata suna da suratul baqara watan sura ta albaqara me albaqara da larabci shanuwa to an sanya mata suna da sunan surar shanuwa saboda karara an ambaci sunan albakara a cikinta wa in ala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tatbahu baqaratan ka ambata musu lokacin da annabi Musa yake ce ma mutanen shi banu Isra'il lalle Allah madaukin sarki ya umurce ku da ku yanka bakaratan kaga ga bakara to tun an ambaci sunan bakara sai aka ce to a saya mata surar shanuwa ma'ana sura mai dauke da ambaton sunan shanuwa albakara wannan kenan sannan abu na biyu an sanya mata suna da suratul bakara saboda kuma akwai bayani game da ita shanuwa din saboda Allah subhanahu ta'ala ya umurci banu Isra'ila ta halce annabi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam cewa su yanka shanuwa din amma ƙarshe suka yi ta tambayoyi ya musa kulana rabbuka yubayyin lana mahi innal baqara tashaba alaina kaza kaza kaza to an faɗi wata kissa wani tarihi game da shaduwar har ƙarshe suka gano ta suka yanke ta faqul nadribu bi ba'daha to an yi bayani game da tarihi da wani abun da ya shafe ta shanuwa kanta bayan an ambaton sunanta kuma an yi bayanin wani abun da ya shafe ta to shi yasa sai aka sanya ma wannan sura da sunan shanuwa din kun ga an sanya mata wannan sura da huska nawa biyu ga dai fuskar ambaton sunan shanuwar ga kuma fuskar ambaton tarihi ko bayani game da shanuwa din to haka ita ma surar namu je ta gaban Allah ya nuna mana suratu Ali Imrana ita ma ma'ana alu ahalu ne iyali da haka an samu da suratu Ali Imrana saboda a ciki akwai tarihin iyalai da ambaton sunansu an fahimci ma'ana watan wa id qalat imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara kaga an faɗi imra'atu imrana imra'atu ai iyalan mutum matar shi tana cikin iyalan shi da sai aka ce a saya mata sunan suratu ali imrana to wannan sura kun ji da a saya mata suna da sunan suratul baqara sannan ita wannan sura madaniya ce sannan wannan sura mi'atani wa sittun aw na aya sannan ita wannan sura tana da ayoyi ɗari ne da tamanin ko da biyar ya danganta daga saɓanin ƙira'u'a ko saɓanin riwayoyi abinda ya sa za ku ga an ce sura tana da misali kamar wannan anan nan kun ga cewa ya ce tana da ayoyi 286 wani wuri kuma ce 285 za a ce a to ƙur'ani yana da ƙari da ragi ne ko alama ƙur'ani baya da ƙari baya da ragi amma abin da yasa ake samun sabani wasu malaman ulumul qur'an su ce sura ayar ta kaza su ƙara ɗai ko biyu wasu su ce ayar ta kaza su rage ɗai ko biyu ba wai ayoyin ne aka rage ba abin da yake faruwa shine daga malaman ƙira'a qurra'u wani wuri wasu daga ƙura'u eh, sai su yi waƙafi waƙafi ba aya bane ba kaga waɗanda suka yi waƙafi a wurin ba za su ƙirga nan wani a matsayin mai aya ba wasu kuma sai su yi aya a wurin to shi yasa sai kaga wasu wani wuri an ce ta karu wani wuri ta ragu amma duk ayoyin suna ɗan yadda suke ƙur'anin na nan cicicif bai da ragi bai da ƙari an fahimci ma'ana amma saɓani ne bari ƙara fidda mu da misali misali kamar suratu yasin suratu yasin za ga wani wuri ana cewa aya nawa ce tamanin da biyu wani wuri su ce da nawa da uku to ya ake za a ce 82 wasu ce 83 to za ka ga cewa misali a riwayar warshu ƙira'ar nafi'u usi a ce 82 a riwayar hafsu ƙira'ar asimu sai a ce 83 ya ake haka dalili shine riwayar asimu da ta ce 83 sanda yi basmala in ka ce yasin za ga an yi aya wurin ɗai kenan wal hakim biyu kenan to daga nan ko da zaka kai fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un za ga ta zama 83 saboda sun faro kirgar ayar tun daga yasin amma riwayar warshu kirar asim a nafi'u zaka ga yasin sai ai waqafi ba aya bane ba wal qur'anil hakim shine aya zaka yasin wal qur'anil hakim shine aya daya da ko da zaka kai ayar karshe in ka lissafo zaka ga sun zama 82 ina fatan an fahimta to akwai abin da aka rage ko harafi dai ba a rage ba kun ga sabani ne na malaman kiraa to irin wannan ne watakila wani zai ga nan shewa ya ce mai atane wa sittun wa tamanuna aya in ya dauko qur'anin da ke da warji za ga mai atane wa hamsin wa tamanuna aya to kun je da abu yake wani wuri an yi waƙafi ne wani wuri kuma an yi aya shi ko wakafi ba aya bane ba ah, aya ɗari biyu ce da tamanin da shida ko da biyar bismillahir rahmanir rahim tana fara da bismillahir rahmanir rahim ita ma basmalar ajiya mun yi bayanin watan maganganun malamai akai kai wasu daga malamai sun tafi akan cewa kowace sura tana da basmala na yi wannan bayani din ajiya wasu malamai sun tafi akan cewa kowace sura tana da basmala don haka adadin surorin alkur'ani adadin basmala sai wasu suka ce ah, to idan an ce kowace sura tana da basmala har da tauba bara'a ita ma tana da basmala farkonta ba ta da basmala shine amsa sai suka ce eh tana da ita ma amma an ɗauke ta a wurin ni ina aka kai ta aka ce an kai ta cikin sotun namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin to haka dai wasu suka tafi cewa a'a ita basmala wato rabi rabin aya ce rabin aya ce tana da rabin ta shine can cikin sotun namli din hu min sulaimana wa innahu rabi bismillahir rahmanir rahim rabi kenan an fahimci don haka rabin aya ce to ala ayyati hala dai abin da yafi karfi cewa kowace sura tana da basmala din ille ita tauba an ɗauke basmala ta ne saboda abin da ta kunsa na zafi saboda Allah yana bara'a ne da mushrikai to shi yasa saboda tana da zafi sai aka ɗauke basmala ita ko a cikin basmala akwai rahmaniya kuma mun yi bayanin wani abu daga rahmaniya a wa ya muna bayani a wajen ar-rahmanir rahim to al'ayyati hala da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wannan haruffa guda uku da alif da lamun da mimun fassara mafi dacewa mafi zama daidai Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi yafi kowa sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa guda uku wannan ita ce fassara mafi dacewa domin duk fasara da za ka yi ba wannan ba ta yiwu ta zan haka ne ta yiwu ta zan ba haka bane ba amma in ka ce Allah ya fi kowa sanin abin da yake nufi ba haka ne kuma haka bane ai ba mai musu ba mai musu Allah ya fi kowa sanin ko da wani ya sani to Allah ya fi shi sanin ko da wani ya sani har ya faɗi to Allah da ya fi shi sanin don haka da ka ce Allah ya fi kowa sanin abin da yake nufi to ka fi zama da daidai fiye da duk wata fasara da za ka yi ina fatan an fahimta to amma dai malamai suna manganu da yawa kamar al-imamu abul faraj ibn al a cikin tafsirin shi na zadul masir fi ilmi tafsir shi ya kawo manganun malamai da yawa a ciki daga manganun malamai a takaici saboda yanayin lokaci na wannan alif lam mim aka ce watan ishara ce zuwa ga mafarar alkur'ani farkon alkur'ani da tsakiyar shi da ƙarshen shi farkon alkur'ani tsakiyar shi da ƙarshen shi ma'anar shi wannan alif na farko ishara ne zuwa ga farkon sunan ismul jalala sunan Allah na Allahu dole ina ne mafara alƙur'ani daga Allah da kaga wannan alif na farko ishara ne zuwa ga farkon sunan Allah wanda da gare shi alƙur'ani ya sauka lamun din nan ishara ce zuwa ga harafin sunan jibrilu wanda shine wasiɗan alƙur'an ɗin wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul lamin ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin da haka malaika jibrilu alaihi salam shine Allah subhanahu ta'ala ya yaba waton sakon wasu ayoyi ba duka ba domin wani wuri kuma akan ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim akwai akwai wanda manzo Allah ya ce karba kai tsaye da haka sai malamai suka ce qur'anin wato saukar da qur'ani aka su kashi biyu wani tawasidar jibrilu wani kuma ta kai tsaye تواسط الجبريل نزل به الروح إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمن على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين sannan wanda kuma Allah yake talakin shi kai tsaye daga Allah shine wa'annaka latulak alqur'ana min ladun kai tsaye daga hakimin alim sarki gwani sarki macikin ilimi shine Allah subhanahu wataala kuma mun sani alkur'ani bai karo da juna to saboda haka abinda malamai suke bayani akai don haka wannan lam na na biyu harafi na na lam ishara ce zuwa ga ƙarshen harafin sunan jibrilu mimun din nan ishara ce zuwa ga farkon harafin sunan muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka sai suka ce ma'anar shi allahu arsala jibrila ila muhammadin sallama Allah subhanahu ta'ala ya aika mala'ika jibrilu ya zuwa ga annabi Muhammad sallama da alqur'ani an fahimci ma'ana ku suka ce wannan kenan wasu suka ce a wannan kenan to malamai dai sun ta manganu akai amma fasara mafi dacewa ita ce shehu ya dauka ya tafi ya wuce wurin shi kawai Allahu a'lam bi muradi Allah shi bi kowa sanin abin da yake nufi da wannan haruffa guda guda uku to sai hikima to me hikimar bude waɗannan surori wasu surori da irin wannan yanzu abin da aka buɗe wannan sura ta biyu da shi bai zama iri ɗaya da abin da aka buɗe surar farko ba abin da aka buɗe surar farko da shi alhamdulillahi rabbil alamin larabci ne tantagare ta gangaram ne alhamdulillah kowa ya duk mai wanda ya san larabci ya san ma'anar alhamdu ya san ma'anar lillahi ya san ma'anar rabbi ya san ma'anar al'alamina kaga baya da wani abin nan ne to amma ita wannan alif lam mim shi ko komai iya larabci mutum ya faɗi ma'anar shi kaga bai iyawa to menene hikimar kuma in ya ma yi kokarin ya ce ma'anar shi kaza sai a ce to rantse da Allah haka Allah ke nufi zai ya ce tabbas zai da ya faɗi din haka Allah yake nufi an bai ma kaga ba zai yi ba to amma ita alhamdulillah rabbil alamin fa zai iya rantsuwa ya ce yadda fassara ma'ana alhamdu na haka take saboda larabci ne bayyananne to menene hikimar wani don su dama fawati husuwar abin da ake cin fawati husuwar sai a hakuri ni karatu ban saba gudu ga karatu na fi son don ɗaliban ilimi zan sun amfana kamar jefi watan su fawati husuwar abin da ake cin fawati husuwar watan abin ake buɗe surori da shi to surorin alkur'ani 114 din nan wato fuskokin buɗe su yana da yawa za ka ga wani lokaci an buɗe alƙur'ani da larab tarkibi na larabci jumla wadda take ta larabci wani lokaci a buɗe alƙur'ani da alhuruful muqatta'a watan haruffan da ki huruful ja'iya kamar nan ne kaga ita fatiha an buɗa ta da jumla lafiyayya tarkibi lafiyayya na larabci ita kuma bakara an buɗa ta da alhuruful muqatta'a haruffan da suke yankakku an fahimci ma'ana haruffan da suke yankakku to hikimar nan ita ce watan su kafurai musamman alƙurai shawa sanda manzan Allah sallama yana isar da saƙon Allah na al'kur'ani sai suka komo suna cewa wai manzan Allah sallama kamar yana dibarci yana mutane dibara ne da hikimomi in suna saurari saboda hikimar larabci din to sai suna cewa me la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taghlibun ku bar saurare in dai kuna sauraren shi sai kun bi shi na ku bar sauraren shi don haka sai suka bar wannan shawara sai ku suka bar sauraren manzon Allah duk sanda manzon Allah ya tara al'umma zai karanta musu wata aya da aka sauka mishi ko wasu ayoyi sai su ki saurare to sai aka ce irin abin da ake cewa in sun iya ruwa ba su iya laka ba ko tudu ko sai in sun san da an ce alhamdulillahi rabbil alamin daga nesa da sun ji sun san abin da ake nufi sai su ki mai da hankali to sai kawai su ji manzo Allah ya ce alif lam mim sai a ah. to me yake so ya ce kuma an fahimci mana ko su ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaf ha ya ayin sad ah. to me yake so ya ce kuma mun ji ya zo da wani yare kuma kaga sai su saurara to sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alif lam za su mai da hankali su ji menene yake son ya ce sai ya ce zalikal kitabu la raiba fi kaga sako ya isa an jawo hankalin sun saurara an isa musu da sako to daga hikimomin waɗannan haruffa kenan sai a faɗi wani abun da ba su saba da shi ba don me don su maido da hankali su maido da ji in suka maido da ji sai a yi me sai a isa musu da sako sai su ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yasin a ah, to menene kuma yasin sai ya ce wal qur'anil hakim kaga an isa musu da innaka laminal mursalin kaga an isa musu da sako kenan don haka shine a takaice hikimomin waɗannan alhuruful muqatta'a cewa don a jawo hankalin su a isa musu da sako an jawo hankalin su da alif lam mim sun saurara to sai a ce zalikal kitabu wannan littafi wannan littafi cewa da alqur'ani larai ba fi ba kokanto suke ba to sai a gaya musu ba kokanta su bari kaga sako ya isa kenan zalikal kitabu wannan littafi larai ba fihi babu kokanto a cikin shi hadal kitabu wannan littafi alladhi yaqra'uhu muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karatu la ba fihi babu kokanto a cikin shi annahu munzalun cewa abin saukarwa ne min indillahi tabaraka wa ta'ala daga wajen Allah mai albarka da ɗaukaka a nan za mu ga cewa a nassin alƙur'ani ya zo da zalika shi kuma zalika watan ismul ishara ne yana cikin asma'ul ishara watan sunayen da ake nuni da su ishara to kuma a cikin asma'ul ishara watan zalika to yana cikin ishara wadda atta nesa an fahimci ma'ana kamar ka ce za za ka zalika za za ka zalika to su ne guda uku ishara ta nesa an fahimci ma'ana don haka in ka ce za wannan in aka kalla kamata a gan shi kusa gare ka in ka ce za ka wancan to kamata a gan shi can ɗin amma ba nesa kwarai ba amma in ka ce zalika can can ina fatan an fahimta to shine ma'anar zalika ishara ce zuwa ga abun can nesa sosai to an yi ishara da alkur'ani zalika wancan littafin na nesa to nesa yake ga manzon Allah to ake kuma aka yi mishi ishara da ta nesa can kuma mafi nisa to sai malamai suka ne malaman balaga suka ce wannan ishara watan ishara ce zuwa ga watan uluwi sha'anihi ɗaukakar sha'anin manzan alƙur'ani saboda darajar alƙur'ani ba nan kusa ba aina take can take shi sai aka ce zalika wancan ƙur'anin can mai doguwar daraja ɗin can ba wai don yana nesa da manzan Allah ba wato ishara ce zuwa game ɗaukakar darajar alƙur'ani to shi aka ishara da zalika ai shi yasa kaga shehu ya dawo da musu yace hadal kitabu sai ya zo da ishara ta kusa domin wancan zalika akwai ma'anar shi amma kuma haza ake nufi wannan littafi da annabi Muhammadu yake karatu domin abin da can can kana ya karanto shi an sai wanda annan kake iya karantawa to ashe kaga amfani da lafazin zalika ishara ce zuwa ga ɗaukakar daraja alkur'ani amma ma'anar shi haza ne shi za za ga da yawa malaman tafsiri za su ce haza hadar kitabu wannan littafi wanda manzon Allah sallallahu alaihi yake karatu Larai raiba babu kokanto a cikin shi annahu cewa shi alqur'ani munzalun ko munazzalun abin saukarwa ne min indillahi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala mai albarka da daukaka laysa fi hadha raibun babu kokanto a cikin wannan wa in shakka abu jahalin wa ashbahu ko da abu jahalin da ire-ire ne sun yi musu alqur'ani to sun da yin ne amma babu musu a cikin shi fahum hamqa'u ai su wawaye ne majaninu mahaukata ne ba su da hankali la uqula indahum babu hankula a wajen su an fahimci ma'ana ko ka anna shakkahum ka ce kokanton da suke a cikin alkur'ani laisa bi shakkin ba ma kokanto bane ba la shakka fihi babu kokanto a cikin alkur'ani shamsu shamsun ai ita rana rana ce haka ne ko wa in lam yara hal ko da makaho bai ganin rana ta tashi daga zaman ta rana ko da makaho bai ganin hasken rana ta tashi daga cewa mai haske ce to shine shi yake cewa ashamsu shamsun wa in lam yarha al-a'ma ita rana rana ce ko da makawo bai ganta ba ina fatar an fahimta da haka ko da su abu jahali sun sanya kokanto a alkur'ani kokanton su da banza ne alkur'ani bai da kokanto shine ma'ana ina fatar an fahimta ah, wal asalu asalun shi ya ce zuma ma ai zuma ce tana nan da daɗin ta in lam yajid ta'amahul maridu ko da mara lafiya bai ji daɗin zuma ba abinci ne mai ɗan kanan daɗi amma in mutum bai da lafiya da ya ɗan ci ɗaya sai ya ture ce ɗaci da Allah abincin da yake da ɗaci ko ko a bakin shi da matsala bakin shi da amma abincin na nan da daɗin shi wa menene wal ma'u yunkiruhu saqimu wa qad hala wa yamurru fi fihi at'am wa qad kadi ai ruwa mara lafiya da ya kurɓa sai cika amma ruwan ga ɗaci gare shi Allah an samu su wani abu Allah wani abu aka samu su a'a bakin shi ne adda da matsala wal ma'u yunkiru saqimu ai mara lafiya na musun ɗanɗanon ruwa wa kad hala kuma suna nan da dadin su wa yamurru fi fihi ta'amu abinci na ɗaci a cikin bakin mara lafiya amma wa kad yana da ɗacin daɗi gare shi amma sai a bakin shi mara lafiya sai ya ji bai da dadi to wannan ke da shi alqur'ani ba hukunto a cikin shi hudan shiriya ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah hadin mai shiryawa ne lissa'iri ga masu tafiya ta takawa zuwa tsoron Allah alhamdulillah muka zo karshen karatun na yau abinda muka karanta daidai Allah ya karba muna wanda muka yi kuskure ya yafe mana ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfamar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alkhairi duniya da lafira. Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya za ta amfane mu duniya da lahira alfama annabi sallallahu alaihi da alqur'ani Allah ya ba mu ikhlasi a cikin wannan karatu Allah ya ba mu ikhlasi a cikin sauraron Allah muna arzikin aiki da abin da muka karanta na umurni ya muna arzikin hannuwa ga abin da muka karanta na hani